وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون kasancewar wancan alkawarin azaba ne ga kafirai don haka ya kai wannan annabi ka yi ma waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na gari bushara da abin da zai faranta musu rai na aljanna waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginenta da bishiyoyinta a duk lokacin da aka ciyar da su wani ɗan itace a cikinta saboda tsananin kama da ya da na duniya sai ka ji sun ce wannan ai irin wanda aka babu ne a baya an ba su ‘ya'yan itatuwan da sun yi kama da na duniya don su karɓa saboda sun san su amma fa sun sha bamban da su a ɗanɗano da zaƙi. suna da mata waɗanda suka kubuta daga dukkan abin da rai ta su na ƙazanta irin ta duniya suna cikin ni'ima da wamammiya wadda ba ta yankewa saɓanin ni'imar duniya mai yankewa